بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا ترى وتم محرم هجرا من زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو دايا da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da bakwai ko bakwai ga watan takwas miladiya dubu biyu takwas ne ya ne a zuba ce mana takwas kuma ba takwas wani yau bakwai ne a zuma haka ka sa maka kwaba a sai da na faɗi na tuna da ɗaya da ƙyale yau bakwai ne ba takwas wari bakwai ne ga watan takwas miladiya dubu to ɗazu da na gani ni ma an ce bakwai amma dai ce takwas ne na ce to a tafi haka amma dai bakwai ne yau ga watan takwas ko miladiya dubu biyu da ashirin da abin da ya sa ba wai saboda lissafin ba ne shi abin yana yi na nesa ne amfani sau da aka faɗi kwanan wata ga karatun da kwanan watan suke gane sabo ne wannan sai sa ake sa ni sai na canza riga dole ba to wani ya ga kayan iri ɗaya yau ya ga kayan iri ɗaya gobe zai ce a wannan ya gan shi kawai sai ya kyale shi in ba su ga wajen canjin ba wani bai buɗe a kwata-kwata ba zai ce saboda data ake ci wani sai ga data da ya zara to shi yasa suke turowa dan Allah ya rika faɗin kwanan wata har darasin ma yanzu sai an rika faɗin darasi na kaza saboda shi zai sa mutum ya gane ya yi downloading wannan ko bai yi ba abin duka sai da wuri ko a ta yi da Allah zai ya mu dace to kaga wanda ke nesa shi bai gani na bai wani ji kawai yake yi kuma yana wata duniya wani lokaci wasu daga Italy daga China har daga China akwai mutane da yawa waɗanda ɗaliban mu ne suna ta bi to shi ne yasa ake kokarin kwana wata har rika faɗi dan a bambance musu kada mutum sai ya sauke ga abin da ya ji ne kuma ya ƙara maimaita a gaba daɗi to saboda abin nan din shi yasa ina muke wannan muna magana kun sani dai a wannan littafi na mai albarka na waɗannan jigajigan bayan Allah shine intifa'ul mauta bi a'malil ahya yanda wato matattu suke amfana da ayyukan waɗanda suke rayu kuma matakan abin nan ba mutum yana lura da waɗannan ya kamata mutum ya lura da cewa lallai yau har Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mutum yana raye to ya rika tunawa da ƴan uwan matattu ko mahaifansa ko wani nashi ko wani abu yana gabatar masa da wani abu Sama irin ranar juma'a mun yi magana wata rana aka ce daga cikin kurakuran da mutane sukan yi shine ranar juma'a ta fito ta kare mutum yana da halin ya gabatar da wani abu makan shi ko ga wani nashi amma bai gabatar da komi ba komin kankanta wannan abu ce wannan kuskure ne ba a so ranar juma'a ta fito tun daga safiyanta har ta kare gaba ɗaya baka gabatar da wani abu ba in ba ka da halin kuɗi gabatar da magana mai kyau ya zama ka tuna da mamatanka musamman mahaifanka ya zama ka sa cikin addu'a kana masallacin juma'a ne lokacin an yi sallah Ba ka da abun sawa to yi masa addu'a ko kuma ka haɗa duka yi addu'a Allah ka ji kan mahaifana Allah ka kafarta musu Allah ka yi masu rahama Allah ka ka ji tausayin su in suna cikin waɗanda ake jarabawa Allah ka yi. masu afuwa? ina neman masu ina neman kai kai kai kai bayan ka gama ka fito ka tsinko wani abu kuma da Allah ya hore maka ƙara ɗauka ka saka kai da su wannan an yi babba abu in ba haka ba mutum ya yi kuskure a ranar juma'a cikin kurakuran ranar juma'a shi ne ranar Juma'a nan ya zama baka gabatar da komi ba na sadaka kanka ko kuma ma ɗan uwanka ko kuma mahaifanka musamman kun dai sun ranar mun yi magana aka ce idan mutum ya mutu baya rena kyauta mafi karancin kyautan da kai masa to zai murna da ita ka bashi abin da fi ka bashi duniya da abin da ke cikin duniya tun da shi yana can da ba abin da zai zo wurin shi an kulle komi to in ka tura wannan abin ya samu murnan da zai yi sai ya ji kaman ka bashi duniya da abin da ke cikinta to sai aka ce kuma yana tsammanin wannan kyauta mafi musamman daga bangare uku bangaren waɗanda ya haifa bangaren abokan shi bangaren yan uwan shi waɗanda suke na jini wanda suke da alaka da su to nan fi tsammanin a mai kyauta daga nan kuma sauran inda ya ƙara samu ko to ai ko bai kamata mu zama maruwata ba kuma kuma babban abin shine idan kai sai Allah ya hore ma wanda kai ma ran da baka nan zai tuna da kai yayi ma aljaza'u fa min jinsil amal abinda kai shi za a yi ma kamata din tudan kamar yadda kai haka za a yi ma sau da aka yin kai ga abun nan ba shafi na nawa za mu tashi hamsin da biyar wannan hamsin da biyar shi ne inda aka yi magana cewa a adillatun tifa'il mayyit da amali gairiki hujjoji da ke nuna cewa mamaci yana amfana da aikin da wani yayi kun san za ku ga wani ya zo ya yi magana kusan kusan kuma karatu ne amma shi yasa ake so ka karanta can ka karanta can ka karanta can don kai ta ganin menene bayan Allah suka ce akan abun nan ba ba manufan musulmi fa shine ya kuntata abu ba a'a manufan musulmi shine ya yalwata ma mutane inda ya kamata a yalwata a yalwata yassiru wala tu'assiru saboda haka haka ake so sannan bashiru wala tunaffiru so ake yi ku yi ma mutane ku sauƙaƙa ma mutane kar ku tsananta masu sannan bashiru ku rika ma mutane bishara da abin da za su yi murna wala tunaffiru kada ku faɗi abin da zai kori jama'a mutane su rika jin tsoro su balle su faffalle so da in aka zo za a karanta wancan a ce ai wa allai salil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa awfa haka ne gaskiya amma malaman sun yi fassarar abin da ake nufi da ayan sun yi bayanin da ake nufi da su kuma waɗanda suke da maganan nan ba waɗanda za a ce a ture wani in sun yi magana domin dai kun ga littafin da aka ce intifa'ul mauta da aka ce bi amalil ahya lil imamain jalilaini. waɗannan jigajigan jagorori ibnu taymiya wa ibn al qayyim Sau da haka abu ne babban littafi ne wanda suka yi shi jigajigai ne na banjuwa to kaji ai shi ne ai shirme a shi ne Allah ya sauƙaƙe don haka waɗannan ana lura da abin da suka faɗi sosai kuma yana da fa'idoji su da aka mu lura da waɗannan waɗanda ke cewa wai tune tushen fitintunun da ake fama wannan su ba a ma sauraren maganar su ba abin nan da su A dillafin tifa'ul mayyit bi da ke hujjoji da ke nuna cewa mamaci yana amfana da ayyukan da wasu suka yi masa da yawa mutane wani lokaci wani ko dai a ce saboda rashin sani ko kuma saboda rashin sani na da ko kuma saboda ruwa, sau da aka in ya ji dama baban shi ya riga ya mutu shi kuma yanzu ya yi kuɗi aka ce ba amfana da komi ya ce shi kenan Allah da ya ji kansu baba sun dai taimake mu sun mana komi amma a ce ya rika zaftara yana tura baban shi sufa gulu ne ya za a yi so wannan lokacin da za a yi kwanaki kafin a yi babbar sallah sai da aka gayyace ni aka ce je in abin nan ba da suka gayyace ni wani darasi a DITV sai kuma sai ciki sai ya tambaye ni sai ya ce man to akwai sabani da mutane suke ta yi suna cewa shin a yi mamaci layya kafin in je wurin kenan ya gaya ma anan sai na ce ya ce to kai mai fahimtar ka ai kai malami ne kai sai ce shi fahimta shi an yi layyama in an yi layyan nan ta yi amma fa yana faɗi cewa ana yi mutane na ta maganganu akan wannan abu ya ce to alhamdulillah tun da kai ma fahimta ka nan bari ni in zo ma da wani littafi in yaso sai in buɗo daidai wurin sai in karanta wa mutanen su ji kaga su wataƙila malaman sai su ji su ma ko kuma in za su tura littafin ne kaga sai zama an ture abin da mai littafin ya ce to wannan littafin yanzu da za ka koma fasali na abin nan shafi na talatin da shida kun gan shi can mun karanta ya ce faslun wata juzul udhiyatu anil mayyit ya halatta in kana da mamaci kai masa layya yace kama ya juzu anhu alhajj kaman yanda kama ya juzu alhajj anhu kaman yanda ana iya masa aikin haji yace was anhu kuma kana iya mai sadaka duka sannan wa yudhha ay anhu fil amma kawai in za a mai layyan to ai mai a gida ba za a ce a je makabarta a yanka ba wala yuzabbah inda ay alqabri udhiyya ba ay wala yuzbahu ne wala yuzbahu inda alqabri udhiyya wala ghayriha ba a zuwa wajen kabari a yanka layya ko wani layya fa inna fi sunan abi daud an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an alaqri inda alqabri ya hana a yanka wajen kabari to shine abin da ake tsoro ba tsoron kada a yi layyan ba to da can ma muna magana malikiya suka ce idan mutum ya layyar shi ya daure kafin ya ayanka sai ya mutu a ya halatta ayanka mai da abun nan to wannan shi ya ma wuce nan in kai ne ka ga dama bayan ya mutum ka zo ka kaga kana da hali za ka yi layya kai taka kai mai tashi yayi ko kuma kai taka ka hada ka ce kai da shi duk tayi dama wannan ba ma jayayya ko babban jayayyar da inda za a cire kuɗi kawai yanzu mutum da zai tunani wanda ya dalilin zuwan ka duniya malam ta dalilin shi ka zo ya yi ma babban taimakon da ya fi kowane taimako ta dalilin shi ka zama musulmi dan da ya tashi aure sai je auro musulma ya taho ku suka haɗu ya yi ta ƙoƙari ya saka makaranta ya ƙoƙari ya koya ma karatu ita ta koya ma magana magana ma baka iya ba ba sai da mahaifiyarka ta koya ma magana wayo ta koya ma bayi ka shiga baka iya tsarki baka iya komi ba tun tana yi ma tun tana yi ma taima wanka taima kaza har sai ta kai ga ta kai ruwan ta ce yi mu gani inda baka daidai ba ta ce sanan in baka daidai ba ta ce yi nan har ka iya da kanka yau sai a rufe ka a bayi a ce yi wanka ka iya an koya ma duk fa su suka koya ma wannan abun tun daga magana to wai amma dan abin da zaka ba su kake ganin kyashi wani lokaci sai dai ai hadaka tana da ƴaƴa goma wai sai sun yi hadaka su ciyar da kai kai kuma lokacin da kake da su su ɗaya kai da kai da wa kai hadaka ka ciyar da su da kai da wa kuke hada kuɗi ka biya mai makaranta da kai da wa kuke hada ka ka kai mai kaza to in babu ne wannan na yadda amma har akwai kakka jira wani game da mahaifinka mahaifinku iyayenku in ka samu ba su in ma ba a yi haɗaka ba kai dai abin da Allah ya hore ma ba su kakka jira wai cewa ko kuma ka ƙi ka ce wai kana tsammanin wani zai yi wannan nan ka ɗauka lokacin da kake ƙarami su suna tsammanin wani zai yi su baka ba ka ta za su tsammanin wani zai ma duk abin da ka sani ma wallahi waɗanda suka girman nan cikin mu nan manyan manyan nan ko karshen ta akwai wanda aka taba sai da riga saboda biya mai makaranta ko ba sai da riga ba sai da akuya ko rago ko saniya saboda ai ma tawainiya ga ga wani ma ya nuna eh to ba ma kusa ba su yau auren ma da ake mutum bai ma san yadda aka yi ba har daki fa ake gina ya ga daki ya ce nawa ya ce na ruwanka a gama gina daki a ce ku shiga ita ma ruwan in an gama da baban yake gama magana sai dai a ce maka je ka gano in ka je ka gano ka dawo aka ji baka ya ce magana ta yi kawai a aure je kauri za riga ga ta na an so mai mari har rigar da zai sa rabbuki wallahi iyaye ke sayan tada yayin mutum kuma sannan matar ka sai ta yi wajen shekara nawa ba ta ma zuwa inda ake tuka abinci don ita idan tana yarinya ɗi kwanan ka kawai take kaiwa da kwananta a zubo a zubo mata a zubo ma kawai ta je ta aikin ta je ta dauko ya ake yi a yi a yi ba ruwanta haka ake yi in an tashi kawai za a yi abinci ne cikin gida a gama sai dai ta kai kwanan mijinta a zubo ki ake kawo kwanan mai gidanki ta kawo a zuba in an dama da da safe kawo kwanan mai gidanki ke ma kawo naki in ta kawo daya ce aka kika kawo daya nashi kika kawo ina naki ta ce a zuba ciki a ce a ba zai ishe ku ba kawo naki in yayi ba kofa kawo naki daban a zuba maki naki daban in ya zo ya yi bako ya fita da shi fa kika zo ke baki ci ba kawo naki kawo nashi ta kawo nata ta kawo a zuba ta ɗauka aikin ta kawai kai wata ran ma ba a zuwa sai a aiko wani yara ce je ka ce a ɗauko kwanan su a kawo a kawo kwana a zuba yaron ya ɗauka ya maida ce gashi ya maido haka za a yi taima aikin ka kawai damina fata faɗi ka safi hau ya ka tafi goda ka je kai ta noma kenan kana gari ba ba yadda za a yi baban kana noma kana kwance a daki ba zai yi ba amma yanzu ba yana gyaran kwata ma mutum yana cikin daki kwance shi na ce muku kwanaki wani ya ce wallahi Allah ya taimake shi malam da ba da haka ba da yayi banna domin wankin shi ya dauko zai kai dan shi bai mai wankin nan ba bai wanke mai kaza ba sai ya kwaso wankin shi zai kai dan sai ya ganshi sai ya ce baba ni ma in hado da babban rigata hada a kai mana baban nan da ya zubar da kayan nan ya dunkula hannu ya bi shi da nushi Allah ya sa bai samu ya ce da ya samu da sai ya yi ɓanna. ya ce ba kai man ba ba kai abin nan ba sannan haka ce wai ka ɗauko naka kuma ka in haɗa wai bari shi ma ya ɗauko bai riga shi a haɗa to kuma ba wai shi kaɗai ne ma ya faɗi mana abin da ake ya wuce ma haka ya wuce haka kawai misali ne kawai aka bada to wannan shi ne babban masifa to kuma banda duk wannan a kyale shi ma kaddara ba kai masu ba to yau Allah ya sa ka samu wadata wani tun yana karami mahaifansa suka rasu bai san su ba ma wani kwata kwata bai san baban shi ba bai san maman shi ba wani maman ce bai sani ba wani baban ne bai sani wani dukkan su ma bai san su ba sun mutu tun yana dan karami to kuma yanzu Allah ya hore ma wani abu ai kai kamata yayi ma kai ta roko a ce ba a toshe ma wata kafa ba ta yadda zaka samu kai masa wani abu to sai ga kafa an bude kuma mutane sun suke a toshe kuma shine dalilin karatun littafin na ce da yawa wasu sun gane karatu sun fahimci abubuwa amma suna na dama yanzu suna tunanin cewa gaskiya da abin ba su samu daman shi mahaifansu wani abu ba to ga littafin an rubuta mana bari mu samu littafin nan wanda zai taimake mu a yi bayanin abin da ya kamata in mutum yana da hali ya gabatar ma mahaifan nan nashi to kuma duk da haka wasu ana ta jayayya da su to dai wannan shine dai a takaice amma mu dai gashi na yanzu ga hujjoji da ke nuna shi mamacin yana amfana da amal ghairi bi amal ghairi waddalilu alantifa'ihi dalilin da ke nuna cewa mamaci yana amfana da gairi ma ta sabbaba fihi ba tare da abin da shi ya yi ba shine ne alƙur'an wasunna wal ijma duka sun nuna mana wannan wa ƙawa'idu shari'a da kuma ƙa'idodi na shari'a amma alƙur'an shi ƙur'ani ya ce fafi ƙaulihi ta'ala inda ƙur'ani ya kafa hujja shine, inda aka ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal'ikhwanin alladhina sabaquna bil iman yace Allah tabaaraka wata ala ya bamu labari yace waɗanda suka zo bayan mu'minai wanda suka zo daga baya min ya yaquluna suna cewa rabbana na firlana. ya Allah ka gafarta mana wal'ikhwanin alladhina sabaquna bil iman da kuma ƴan uwanmu wanda suka rigaye mu da imani ka gafarta musu to inda ba ba amfani ai sannan kuma fa afna Allah subhanahu alaihim sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yabe su su waɗannan istighfarihim lil mu'minina qablahum da yadda suke istighfari ga mu'minai waɗanda suka wuce gabanin su wannan istighfarin da suke yi su ne ma mu'minai suna neman Allah ya gafarta musu kuma mu'minai na gabanin su wannan yana nuna kenan akwai amfani inda ba dan haka ba kun ga da ba za a yi ba kenan da haka neman istighfarin nan da suke yi suna addu'a suna cewa Allah ya gafarta masu ya nuna abin na akwai fa'ida ce ya fito ko to kuma sannan kun ga mun faɗi can baya to in ma istighfari ai ya fi kuɗi sannan sadaka da ake yi ta misali mutum ya ɗauki abin nan sallah da za a yi mamatattu mutum ya zo ya mamatacce sallah kuma a yi mai sallar janaza a kai shi kabari har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku roƙan mamacinku Allah ya tabbatar da harshensa yanzu za a tambaye shi ku tsaya ku yi masa addu'a waɗannan duk sun fi kuɗi to in an ce waɗannan za su amfani mutum ashe sauran waɗannan su amfani mutum in ba zai aula kenan ina fata an gane wancan babban abu ne har sallah ana yin sallah ne fa don ya amfana ana yin sallah ne don ya ci moriyar ta ya samu lada to sai aka ce in an yi waɗannan za su amfani wanda ya mutu to ashe kenan min bi aula a ce in an yi wasu abin za su amfani shi ya fito ko wadalla alantifa'ihim bistighfaril ahya wannan ya nuna kenan matattu suna amfana da istighfarin wanda suka mutu su yarayyu su matattu suna cin moriya ko suna amfana da istighfarin rayayyu da suke masu ashe kenan ya nuna ai istighfarin ba aikin su bane ko kuma istighfarin nan ma fa in ba manta ba yana daga cikin manya-manyan abubuwan da shedan ke jin tsoro domin an ce shedan ya ce yana halaka mutane sai ya sanya su su yi zunubi su yi kaza su kuma suna halaka shi ta dalilin yawan la ilaha illallah da suke faɗi da kuma yawan istighfari da suke yi sai ya ce idan ya ga suna yawan la ilaha illallah suna yawan istighfari sai ya kokari ya yaudare su ya masu wayo sai su fara jin ai sun yi aiki da yawa saboda me za su rika istighfari sun yi aiki da yawa saboda me za su za su ta faɗin la ilaha illallah ce sai ya halaka su ta nan wajen kaga da sun bari ba shikenan ba sai aka kaga kenan kuma istighfari babban abu ne wa kad yumkinu an yuqala yana iya yiwa a ce man tafa'u bi istighfarihim sun amfana da istighfarin da suka yi masu li'annahum sannu al iman wai saboda sun koya masu su suka sa su suka yi imani bi sabqihim ilai saboda sun riga su falamman falamma taba'uhum fihi yayin da suka bi shi kanu kal mustannina ko mustannina fi husulihi lahum sai suka zama kaman wannan su ne suka sunnanta masu yin imanin da haka su suka ja suka yi Ku sai a ce sakamakon aikin su ne lakin qad dalla ala intifa'il mayyit bid du'a ijma'ul ummati ala du'a lahu fi salatil janaza to wannan kuma shi ne ya masu in ka ce haka in wani ya ce ai dalilin da yasa za su amfana da wannan saboda watakila su suka karantar da su ko su suka nuna masu imanin sai a ce to an ji to shi kuma wanda ya mutu sai ka zo kai mai sallar janaza sai aka ce ya amfana da sallar da kai mai shi kuma me ma. kuma wani lokaci dai kana iya zuwa ma masallaci musamman wanda ya je haramai na sharifai ne kana sallan a zuwa kowace sallah sai a tashi a ce akwai sallan janaza a yi a ƙara cewa wata ma sai an gama za ka fita sai a shigo da wani a ƙara cewa sallan janaza a zo harami a yi ta yi wata ran a tara su da yawa ma a haɗa a yi masu wata rana a gama yanzu kowace sallah in ka je sai ka ji an ce akwai sallan janaza ko mu har daɗi muke ji ma mu je a ce bayan an yi sallan kayi nafila ka gama a ce sallar janaza mu ce yawwa alhamdulillah bugu da ƙari kenan a nan kuma kayi sallar janaza ka tafi garin kuma kayi sallar nafila fa a can in kai wannan sallar janaza fardu kifaya sunanta ita ko waccan nafila nafila da kai sunanta sunna mustahabba to an ce in kai raka'a biyu a harami wanda zai je raka'a biyu a wani wuri inda ba harami ba sai kai in yi guda biyu kai sai ka yi raka'a goma sha biyu kullum kana raka'a goma sha biyu kullum kana raka'a goma sha biyu ka yi shekara ɗari biyu da talatin da uku da wata shida sannan ka kama wannan raka'a biyu yaya in kai sannan fardu ke baya tsallar janaza a cikin harami kai ma wani za ka mun da mun ganta mu ce gara basa ta karu alhamdulillah sallah in ka je wurin baka ji aka yi sallah a zahar ba ba a yi sallar janazan bai ka rika jin damuwa ya aka yi ne malam kake jin da ba yi sallar janaza ba yau ko ba so muke wani ya mutu ba amma dai in an mutu mu zo mu yi sallah kam da dadi to ba shi kenan ba ka samu wannan irin abun nan ba ka taba samu haka ba ka tafi can kana ta samun wannan abu ya yi abun to saboda haka tun da har sallar janaza za ta amfani wanda ya mutu in an masa in an kai shi makabarta aka tsaya a kabarinsa aka yi mai addu'a tana amfanin shi min babu aula in kai mai sadaka ta amfane shi min babi aula in ka gabatar da wani abu da niyan ya samu lada ya amfane shi sai dai in kai marowaci ne kawai wannan kuma a bashi haka saboda marowaci kullum zai ta neman mafita shi inda za a ce babu to me amfanin ma mahaifan rowa ni dai a iya fahimta ta idan aka ce ma mutum yana da kuɗi sai aka ce mutumin nan marowaci ne iyayen shi ma ba su amfana da kuɗin shi ba daga nan ba ƙara neman wani magana an gama daga na ce to wannan shine kankat da an kai iya ƙarshen marowaci wanda iyayen shi ma ya masu ruwa to ai ko marowatan yanzu na nan da yawa mutum waye sa inna lillahi Allah ya soka mutum ya samu wata to gara ma wanda ya aure a ce mata shi ce amma wani ko wata haka zai samu banza a banza malam ya dinga mata hidiman da bai ma mahaifansa ya mahaifansa ya ce masu ƙarya ya ce masu ƙarya ya ce yana da kuɗi ita ko yana ba ta tana zagin shi yana ba ta tana zagi ya ƙara ya ƙara ta zagai ya ƙara ya ƙara ta zagai a nan fana taba gaya maka wani ya ba wata miliyan goma ko za ta sai mota ta zazzagai ta ce wace irin mota yake so ta saya ta miliyan goma kuma irin wannan fa in ka je gidansu ba mai mota ita ma bata santa ba gidansu amma yanzu ta samu banza wawa gaɓo yashi <laughs> sau da aka kawai shi ke nan yanzu motar miliyan goma ma wai ita wai bata samu motar da ta sata miliyan goma ba shi kuma tun da haka din ne yadda na gaya maku ba zai an ƙara mai ta ba ya ce to shi ke nan ai dama alkawarin biyu ne na ɗaya mota na biyu ya ce zai sai mata cosmetics wanda za ta saya a can oda to yanzu ta sau cosmetics din na oda a dubai ta je ta sau wannan a ba ta wasu kuɗin motar daga baya to zai ƙara mai 2 miliyan goma ne a wata motar daga baya wannan kudin kayan kwalliya ne kaji malam sani to to yanzu haka yi ma maman shi baban shi to ai ma sai da aka faɗi baban nashi shi ya zo ya rufe shi da faɗa ya ce bai ce ya zo ba ya ce in za su zo sai sun rika sanar da su su tasu ba fa kudin ya mai da baban ya zo bai so a gane baban ne a gano wannan shi ya isa ya haifo shi ai ba wani abu bane baban ne bai so ai dama za a yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abu ba cewa ya Allah ya tsine ma wanda ga baban shi bai canza baban ya ce wani ne baban shi ya ki baban me yasa zai ki baban ba ya ki baban bane dan ganin bai isa ya haiho shi ba shi ya zama wani abu ba ajin shi bane ya fi karfin shi shi ka haiho mutum kai yaro kai amma wai yazo wai yanzu bai isa ki zama maman shi ba yana kaman ya boye ki ko ko ya kashe ki kawai a daina ganin ki dan da ke in an ga ke kika haiho shi zai ji zai ji dare da shi ta zube an ga maman shi ko ko zai ji darajar shi ta zube an ga baban shi saboda aka sai canza baban rika cewa wani ne baban shi to shi wannan da baban ya zo ya rufe shi da fada wai bai ai ba shi bai ce su zo ba bai ce su zo ba ya ba shi dubu ɗari biyu da hamsin ya ce a shiga mota a tafi bayan ya ba wa can miliyan goma ta zazzagai shi ne ta bata tafi ba shi ta ga dai ya yi bako ne aka ce mata eh, ta ji wani yana magana yana ta ka Allah ya kyauta yanzu fa mutumin yanzu matan nan miliyan goma ma baban shi ya zo gashi nan ta ba shi yana ta mai faɗa ta ce dama baban shi ne wallahi sai ya ƙara mai zai shi ta ƙaro mai ɗari biyu da hamsin ya zama dubu ɗari biyar har yanzu dai ba a yi ba a yi ɗaya bisa idalin layu ba a yi ɗaya bisa goma abin da aka ta bai ta yanzu na ba a ɗaya bisa goma abin da aka ta ba saboda dubu ɗari biyar aka ba shi ita kuma miliyan goma ta sai kayan kwalliya kuma za a sai mata za a bata na mota daga baya shifa baban na'am in mm, kara ba da ba da su gaskiya adda wofi eh eh to kaji fa wallahi malam sani ka rike ta yi tuna ba ne ya ce ba nan kuma kun jima wani malami ya ce ai malam abin yana yace wani maman shi ce fa mahaifiya kawai malam yaje yaje ya je kawai bai ma dawo da wuri ba ta jira ta jira ta jira ta kasa bacci ta hau duma ta saucar bi ta daucar bi ta rike tana ta tazwifi Allah dawo man da dan nan wannan hali na rayuwa can sai gashi ya shigo ta fito da gudu lafiya ka dade haka lafiya ce lafiya lau hajiya harkoki kin san abubuwa bacci bacci ba ta ce mahaukaci kake in bacci ba ka dawo ba ya za in bacci ba ka dawo ba ai tun na gaba ka dawo ko abinci ban ci ba haka na je na daucar bina ina ta ja ina ta sallah ina ta roƙon Allah Allah dawo man da kai ya ce to hajiya ga shi na da alhamdulillah ta ce to alhamdulillah sai je in kwanta shi ne ce hajiya ga tsarabar rogo na zo miki da ita ya ce ce Allah saka ba da alkhairi Allah sa haka tuna da ni ka tawo man da rogo kai Allah saka ma da alheri bari in je kawai in ci in kwanta ashe kaji na nan ya so mu ita kuma wancan kaji hadda hadda wurin sawa don kasu huce ya je ya same ta ya kwankwasa kofa ita ko tana ta bacci ta rufe mata kulle daki ya bugga ya bugga ya bugga ta ki budewa can ya ja da baya kawai ya bangare kofa ya shigo don wata kofar ta ba ta bangaro don ta ciki take ta waje take budewa <laughs> kai ta bugunta ta ta ki buɗewa ya ka ta wani wuri to amma ita wannan ya samu ya bangare ya shiga ta fito ta ce kawai cika ka je kai ta yawon banza ka kawai sai daga ba sai ka zo ka zo kai ta ta tada mutum baya riga ya bacci ni wallahi tallahi ka tsara dawa ka tada ni ni duk abin da nema kai ka ja kaza kaza kaza ga abincin ka tayin kana ci ka je ka ci kawai mutum yana bacci an tada shi kawai za ta juya ya ce to sweet eh ga kaza nan an kawo ta ce aje nan ta da mutum bacci aje ta nan kawai ta yi ɗaki kaji malam sani ya ce a gaya muku a ƙara tuna muku chairman ne magana dole a maido da agogo baya tun da <laughs> to yanzu wannan ka auna ta ga irin wannan masifa malam wadda ta su mutum ko ba komi ita ma ai ta yi alkhairi da babanka ya tafi neman aure shi musulmi ne ita ma ta auro shi a matsayin musulmi ita musulma ce ta auro musulmi ta dalilin na aka samo ka musulmi ko aka samo ki musulma ba sai da aka sha wahala aka yi ta wa'azi aka yi ta da'awa ba wani ko an yi samu mai taurin kai ma ta ce i amma mutum ya zo ya tadda musulunci a cikin gidansu ta dalilin mahaifansa ko ba komi a duniyan nan wannan alkhairin da suka yi ma mutum sun gama mai alkhairi duk sauran wani abu da zai biyo baya bayan bayan da ka zama musulmi ne ta dalilinsu amma wai mutum ya abin nan ba wannan kuma sai da ta ganka fa an gama kimtsa ka ka gama girma ka gama wayo ka iya sa hula ka iya sa wallahi ina gaya maku akwai uwar da ta tafi koyo karin hula saboda 'ya'yanta tana da 'ya'ya maza kullum suka taso sai su ɗau hula su ce mama karya mana ita kuma wata iya ba ta ce kaga kau ba wanda zai koyo karin hula sai ni saboda yaran nan ce yaro ya zo ya ce karya mai hula ban iya ba sai dai na ce ta wani wuri ta je ta koyo karin hula dan barno saboda yaran saboda kowa in ya tashi zai sa hulan nan ta karya ta gyara ta sa mai ta karya ta gyara ta sa mai saboda haka ta koyi karin hula ka duba wannan banda sauran abubuwa riga wani in ya zo sa ya sa ta gaba da baya a juyo a gyara ta balle ta gyara ta kalma kuwa wannan su ne mamin babi aula yanzu yan jariran nan wani tun yana dan karami maman shi take fara tusa kai in aka ba ka sa mai takalmin nan an ba in ba isa ba sai dai a tabasu su daga nan ka balla shi amma ita za ga ta tusa mai takalmin nan ta tusa mai wani har sai an hada mai biyu ka inna lillahi za ga shi kamar tsumman nan amma za a sa mai hadda safa wallahi har sai ta yi yadda za ta sa mai safa ta sa safa ta sa mai hula abun nan takalmin in ta ji da sanyi sanyi ta ɗebo wani abu ta kife mai kunne banda haka nan kuma tallafta shi a baya wai duk a gama wannan abun a gama mutum wannan abun wai shine zai fito yana jin kyashi wai yayi ma waɗannan yayi ma wannan wani abu yana ganin kyashi saboda masifan rashin rashin tunani to ya Allah ya hada wannan abun ya ce ayi yi sannan mutum ya yi ya ce zai gama da abun nan shi abun nan ba waɗannan 'yan wuta ne al'aqli walidai an haramta musu ba ba aljanna ga wannan wa fi sunan ya zo cikin sunan من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ce idza sallaitum ala almayyit duk yayin da kuka yi sallah akan mamaci fa akhlisu lahu du'a to ku yi mai tsantsan addu'a ku roka mai addu'a ku yi da gaske ku yi mai addu'a sosai saboda me za a ce ayi da kyau a yi sosai in an san ba a ansa to tana da amfani sosai wa fi sahih muslim min hadith auf bin malik qala salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah wata rana yayi ma wata janaza sallah fa hafiztu min du'aihi sai na kiyaye daga cikin abin da naji yana addu'a yana roƙon ma mamacin wa huwa yaqulu allahumma ighfir lahu warhamhu ay wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzlahu wa awsi' madkhalahu واغسله بالماء ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار wannan addu'a ita ce wadda ya kamata mutum ya koya sosai saboda wani na kusa da kai in ka ga mai mai wannan addu'a lokacin da ya mutu kai mai wannan addu'a to ka bashi cikakken hakkin da ake bukata kai mishi da kusancin da kake da shi domin duk abin da ake nema a cikin nan ka sa mai su ka roƙan mai su sau da aka yana da gayatu ahammiya an barno ga wajibul manzil na an baka da kai da chairman ga chairman nan yana ji na wata guda gaba ɗaya ka ɗan barno wata guda ta ko layi layi ka kirga su ba su kai wata guda ba in ka kirga kwana daya duk kwana daya kai layi daya misali yanzu ka ce Allahumma ighfir lahu warhamhu to kwana daya wa afihi fu anhu ka ce kwana daya eh sai ai wata ban ji wa na gaban to dai kowane ka dauka kwana daya daya ba za su kai wata guda ba za ka iya duk gaban nan da aka yi inda aka yi lumfashi duk inda ka yi lumfashi tsaya nan kwana daya dazu ka yi ta yi ka iya kana cikin mota kana ta baibai amma kana zuwa gate abban ne a ina ba za a daga kowa baya wani ba na so kana kowa baya kana ganin mutane na ta ganin kana ta hada suna jin daɗi suna su ba Allah ya sa in suka kai shekaru irin naka kuma su ci gaba da zuwa makaranta ya za a yi ka kowa baya ba za a yadda ba ina ai ana so ku ana so a yi ta ganin ku shi yasa ba aka tura hotunan ku ai duk wanda ya gani adda yake maku yana cewa Allah ya sa shi ma irin wannan tsufan ya kai irin wannan shekarun kuma sannan yana baro abin da yake zo karatu shi ma Allah ya sa ya haka to ai kaga akwai amfani karatun fa bi muke yi ga karatun littafi ga karatun kuma abin nan ba za ka ina a ina sosai mana ina so mana ai shi ta makaranta ta hada mutane da yawa za ka so matasan na nan za ka so da tije suna nan za ka so kibarar shafiya tana nan san wani in ya zo ya ga irin yanayin mutanen da ake yi sai ce ba rashin hankali ake ba don ya san akwai masu hankalin da ya san ya hankalin da kuma su ma suna nan don hauka ne ko su ya san suna da hankali a makaranta yi ta hada abubuwa da yawa sosai saboda haka kawai ka haddace yanzu kai da chairman chairman mr chairman aiki aka bada wajibul manzil gashi nan buɗe littafin ka gani so ƙasa can ƙarshe Allahumma ghfir lahu warhamhu kaga wurin ta to daga nan zaka fara hadda Allahumma ghfir lahu warhamhu ka tafi wa afihi wa wa'fu anhu wa akrim nuzlahu wa awsi mudkhalahu واغسله بالماء Wa والبرد min من الخطايا kama naqaita thawb al-abyad danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhilhu janna wa a'izhu min adhab al wa adhab an to haka zaka ce wuri ɗaya ne bambanci wajen mace ita za a rika cewa ha ha ha in an zo Allahumma ighfir laha sai a ce warhamha ita haka ce wa afiha wa afu anha وأكرم نزلها وأوصي مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها تننسى أكتب ذاتي وزوجا خيرا من زوجها وسعد أليشي وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وعذاب النار أكتب سبو دماتا da suka samu suka yi aiki a nan duniya suka shiga aljanna da su da mazajensu to suka ci gaba da aure a can a ɗaga masu daraja su samu matsayi can duk da matan nan sun ce gaskiya su ma dai a canza wallahi suka ce a canza wai su ca suka yi su a canza gaskiya kowa in an je dai a rabu kowa ya kama ta na ce ta sun sha na? na? ba su yawon malar sani ba su da hankali ko? to na? annabi ne sallallahu alaihi wasallam to ka gani ko gaskiya ka ne malam sani a gama a tsaya nan ma malam sani ya ce ba su da hankali ne wannan karatun da ake ba annabi ne ya koyar da mu ba to annabi za su ci ma gyara kuma gaskiya ne son zuciyarsu ne kawai fa to kuma can an ce za a ba su matsayi babba su ne shugabanni a cikin aljannan ma in fa aka samu wannan har yan aljannan ne masu magana su ce oho dai mu mun fi ku mu ne masu kaza mu sai a ah, habawa ne mun fi ku mu da muka je duniya muka yi alwala muka yi sallah muka yi wankan tsarki muka yi hajji muka yi kaza ko kun daga nan za su shiru sai aljannan ma to ashe ko in aka samu wannan an samu babban abu to amma fa sunan ta suka yi a'a to ga dai fasala na gurguje Allahumma ighfir lahu warham ya Allah ka gafarta masa kai masa rahama ka ji kansa wa afihi kai masa afu ka kubutar da shi da dukkan wani abu kai masa afuwa wannan shine aka ce mafi addu'an ma da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fi so ka rika masa ka rika roƙon Allah al'afu wal afiya yana da matukar muhimmanci cewa wani wurin aka yi mafi girman abin da Allah ya fi so bawan shi ya rika roƙon shi ya rika roƙon shi al'afiya yana cikin wabilus sayyid yana da matukar muhimmanci kana da ka rika cewa Allahumma inni as'aluka al'afu wal afiya fi dunya wal akhirah annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koya ma sa. ya ce masa Allahumma ya ce ka koya man wata addu'a da zan rika yi ta musamman ya ce ka rika ce Allahumma inni as'aluka al'afu wal afiya fi dunya wal akhirah ya ce fa innaka in a'taytahuma faqad aflahta idan aka baka waɗannan to ka gama rabauta ka rabauta yin wannan wa akrim nuzlahu ya Allah ka karrama masaukinsa wa wasi mudkhalahu ka fada da inda ya shiga mashigarsa wa silhu bil ma'i wa ka wanke shi da ruwa aka ce wasalji da kankara walbarar da sanyi aka ce saboda me ake sa waɗannan abubuwan saboda asalin zunubi asali abin da ke tato da shi daga wuta ne daga abu ne mai kama da wuta to yanzu a kashe shi da sanyi a kashe shi da wannan ya mutu kenan an magani shi wa naqqihi ka tsaftace shi min al-khataya daga kurakuran shi kama naqqaita thawbal abyad min ad-danas kaman yanda kake wanke farin tufafi daga datti idan yanzu tufafi fari ne sol aka zuba mai da aka sa mai injin oil daga ba aka cire koma fast a zaka ga kyau wa abdul hudaran khairan min dari ya Allah ka canza mai gida wanda yafi gidan da ya bari kaga wannan duk komi ya bari a nan gida dan yanzu wani ya kai ka gidan shi kaga irin kyan gidan nan to abinda zaka roƙan mai alheri kace to Allah ya sa na canja nan. domin wanda ya bar gidan shi na nan wani ya tafi can wurin aka sashi cikin wannan kukumin ramin ya zama na ba a yi nasara ba al'a haula wala quwwata illa billah sau da aka sai a ce ka misanya mai gidan da ya fi gidan shi wanda ya baro sannan wa ahlan khairan min ahli ka hada shi da iyalan da suka fi nan wa zawjan khairan min zawjihi ka arzuta shi da mata aure da ta fi nan wa adkhilhu aljanna ya Allah ka shigar da shi aljanna wa a'izhu min azabil qabr ka kare shi daga azaban qabari wa azabin na daga azaban wuta to nan duk an mai mamaci an tare mai ko ina aka mai wannan adda mutum ya haddace wannan saboda mata su kansu ai wata rana mahaifinki zai mutu ko kuma ke in kin in kin tafi kin riga shi kuma shikenan amma dai dabi'a dai abinda aka fi so iyaye suna so ne su mutu su ba su to idan mahaifinki ne ko mahaifiyarki ba a cika barin mata fa su sallan nan ba sai a wani wuri za a ce a je a ɗaugawan sai dai ku je ku yi tagumi ku zugun zugun masu kuka su ta kuka masu ihu su ta ihu duk wannan ba zai amfane ba ba abin da zai amfane kamar addan da ƴaƴan nan za su yi mai to mata in inda kai karatu ne ai an koyar da cewa ma in an mutu ɗin aka gama shirya gawan in akwai mata ƴaƴan shi da abokansu, da abokan arziki da dangin shi sun zo to sai a bar masu gawai su ma su yi mata sallah tukunna kafin a ɗauka ba har yanzu ba mai wannan karatun da za a ban masu ba ana gama ko sun zo sun ci a ban mana misali ana bari ɗauki a yi to kaddara ma an ban masu to aka ban masu mata ba sa sa limami ya ta fito waje in akwai wadda za ta ja sallar sai su tsaya sahu ɗaya ga gawan nan idan gawan namiji ce ana tsayawa daidai wajen kan shi ne idan gawan mace ce daidai tsakiyar ta ake tsayawa to sai su tsaya ga sunan sun yi saiti ba sai an fito liman ba za ta fito ba amma limamin tana nan sun yi sahu daya sai ta kabbarta tana kabbartawa ta yi wannan sai farko karanta fatiha na biyu yi salatin man sabu ku sauri sauri kasu kwace kasu dauke baku ki salati ku karanta fatiha a kabbara farko a kabbara ta biyu ki salatin manzo Allah salati ibrahim a kabbara ta biyu ta uku kawai sai ki wannan allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعظه من أذاب القبر وأذاب النار شكي نجن وأن سيكي قارك برا الله أكبر اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا wa اللهم اغفر لك حاضرنا وغائبنا وذكورا وأنسانا وصغير بكي وننك غغما كما اللهم غفر اللهم كيجيك أنغما كنغما السلام عليكم kowa ya tafi su ɗaugawa su wannan abin da kuka yi mai ya fi duk da za ku yi mai bayan nan ya fi ku je ku ɗauko tantin abuja ku kafa ku biya dubu ɗari biyu da hamsin a banza a ma wani buhun shinkafa kaza a ma wani ruwa a ma wani wane ne duk wanda zai kawo duk a taru a gaba ɗaya abin da kuka yi mai ba zai samu lada ba bai ma son su a cewa ana zaman makoki ana zaman ƙarya kawai su ta surutun banza wani ma ana adda sai an zo ana suna can suna surutun su ko suna ta shan ruwa suna ci abinci sai an ce masa man tau ana adda bai ce to ana salati ana adda ayi ayi a gama su ci gaba da gulma sai kuma suna zaman makoki ai kwana uku ba mu fita ba muna gidan makoki saboda babban wani ya mutu karya ne ba wani makokin da kuka kun yi gulma dai ga abin da ake so a yi nan shine zai samu lada ku da ma kuɗin kuka ɗauka kuka yi mai sadaka da ya amfani da shi wa alaikum salam na ga wani ne na magana to yanzu laifin wane ne malam Ismail cewa ya wai wayawanci wajen wannan sallar gawan na karatun liman ya wadatar ne ko kuwa don mafi yawancin mutane ba su iya wannan karatun ba karatun liman bai wadatar ba kowa na shi zai yi kowa zai karanta fatiha kowa zai karanta abun nan ba ba karatun bayyana bane ba ko a bayyana yake zuwa limatin yayi ya ce alhamdulillahi rabbil alamin tunda mamaci ya mutu to ko a sallah ce duk karatun da liman yake a asirce kowa sai yayi nashi sauran sallolin kuma ita ma sallah ce fardu kifaya ce dan in wasu sun tsayu da ita ne suka dauke ma wasu inda ba a tsayi ba ta zama farilla kamar inda aka ce a zara ka za a yi da ita ba sai ka yi dole amma sai aka ce fardu kifaya kuma shine huwa ma yaqumu bihi al-ba'd wannan idan saqata bihi al-ba'd saqata al ba'i idan wasu suka tsayu akai wasu ya fadi masaura in ba wanda ya tsayi kowa ya laifi kowa sai ya koya ya iya na'am na'am eh eh eh ita su yi ma ita ce ma babba annabi fa yayi ta ai ba wadda ta wuce ta nan duk wadda ka san za a ƙara yi nan to ce wayan wannan take a cikin nan take zagayawa ai ita ce babba ai sai sa ka ce wajibul manzil ai ita ce babban da ya kamata mutum ya kokari ya zama ya iya ta cikin addu'o'in za ka gani a fikin malikiya sai su ce babu wasu takamaimai addu'a da aka ce dole sai ita za ga mamaci kamar yadda suka ce aikin makka in ka zo wajen ka'aba ko in ka je safa ko in ka zo su ce babu wata takamaimai adda da za a ce dole sai ita za ka yi to amma ba akwai an rubuto waɗanda aka ce da za a ce da sun fi kyau ba to kama haka ne shi ma wannan za ita zai yi kowa sai ya koya iya wafi sunan anwa'ila ibn al-asqa shi yace qala salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin min al-muslimin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma wani mutum sallah daga cikin musulmai fa sami'tuhu yaqulu sai naji shi yana cewa allahumma inna fulan ibn fulan kaga sunan shi ne wani dan wani fi zimmatika wa habla jiwarika yana nan ya mutu a cikin alƙawarinka kulawanka da kuma kulawan abun nan abun nan iye kulawanka faqihi min fitnatil qabr ya Allah ka kare shi daga azabar kabari wa qihi azaban nar wa azabin nar da azabar wuta wa anta ahlul wafa'i wal haqq kai ne ma'abocin cikawa kuma kai ne ma'abocin gaskiya faghfir lahu warhamhu ka gafarta masa ka ji kansa innaka al-ghafur al-ghafurur rahim kai ne mai gafara mai jin kai shi yasa sai wani ya dunkule ya ce to saboda dai ƴan uwan mu wanda ba za su iya ba yace in ka dunkule addu'a gaba ɗaya ka zo wajen mamaci kana cewa Allahumma ghfir lahu warhamhu warhamna ba'dahu ka gama Allahumma ghfir lahu warhamhu warhamna ba'dahu to duk abin da za a nema dai nan yake in dai an gafarta mai an ji tausayin shi mu ma an gafarta mana to iyaka abin da za a faɗa duk cikin addu'o'in an gama wannan kaka ka karanta fatiha ka yi annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan baka iya saura ba sai ka tace Allahumma ghfir lahu warhamhu warhamna ba'dahu shikenan ka hada duk abin da ake so amma fa ba wannan sai dai a ba tsofaffi amma matasa kan ba halatta ba su karanta ba za mu ba su wancan ba a yanzu ni mai wuya ba za a halatta ba su wancan mai sauƙin mu dole su ɗauka kwakwalwa na nan lafiya lau ba ɗan da dan mu ya ce ƙwaƙwalwar nan sai an riƙe an riƙe yau ya riƙe ya riƙe ya riƙe amma in ya riko daga gida da ya tako kofar nan kawai zai ji abu ya ka dage kai ta yi aka za ka dage kai ta yi ba kana ta samun lada ba kaman ƙura'ani ne in kana karanta ƙura'ani yana ba ka wahala kai lada biyu kake samu yanzu wannan yawan maimaita da kake da kafi kowa maimaita ai lada kake samu so kaka damu wani ladi ya karawar ƙura'ani wa ya ta ta'o? wanda yake karanta qur'ani yana inda inda a ciki yana shi wahala shi lada biyu yake da ita kaga wanda koyi iya shi kuma amma fa ma a kira safara safara kaga wanda bai fi gogo وفي السنن من حديث عثمان بن عفان رضي anhu عنه قال كان النبي sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya kasance idza furiga min dafnil mayyit idan aka gama rufe mamaci waqafa shi sai wakafa alaihi sai annabi ya tsayu akan kabarin fa qala istaghfiru li akhikum ku nema ma dan uwanku gafara was'alu lahu tasbit ku roƙa masa Allah ya tabbatar da harshen sa fa innahu al'ana yus'al domin yanzu ana tambaye shi yanzu nan za a tambaye shi kaga kenan ya nuna akwai amfani tunda har za a taimaka wa mutum cewa abun nan ne wa kadhalika du'a lahum inda ziyarati quburihim haka nan ziyarar da ake musu lokacin da ake ziyartar kaburukan su kama fi muslim min hadisi buraida ibn al-khasif shi wannan radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance yu'allimuhum ay yu'allimuhum idha kharaju ila al-maqabir an yaqulu yana karantar da su in sun tafi makabarta cewa su rika cewa assalamu alaikum ahlad diyar min al-mu'minina wal muslimin wa inna insha Allahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiya wannan shi yafi gajarta ciki akwai saura wanda ba wannan ruwaya ba amma wannan a rike wannan ya fi sauki in ka rike wannan ya ishe ka karatun zuwa makabarta in ka shiga ka ce assalamu alaikum ta yau fa akwai aiki dan Borno kaga wannan satin gaba ɗaya ka dinga aiki a gida kakka je ko ta ma yanzu ba zuwa Abuja aiko an tara hanya <laughs> to ka zauna gida ina ce yawan malar sani yawwa malar sani don fara mata shaida shaida kake yi ko yawwa to ja layi mhm. kaga yanzu ga wancan ga wannan da gaggama muke cewa bamu da aiki kin yin aiki muke in yanzu ka san kana da wannan a gaban ka so kake ka haddace ayin ka tafi gida yau kafin ka kwanta ma sai kayi ta maimaita ta kayi ta maimaita ta kayi ta maimaita kuma na baku sata ansa ka tashi ka dau daya kai ta ce Allahumma ghfir lahu warhamhu Allahumma gfir lahu warhamhu Allahumma gfir lahu warhamhu yaso 40 kaji ko zaka ko zaka manta sai ka da wa'afihi wa'fu anhu wa'afihi wa'fu anhu wa'afihi wa'fu anhu kai so 40 daga nan kwanta ka huta sai gobe ka hada biyu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kai so 40 ka gani don ka hada waɗannan kai kai tayin wannan ka tsaya iya nan sannan ma haka nan ka kama sauran ka gani ba za su ba ka mance an ce abinda duk ka maimaita shi sau arba'in zai wahala ka banci to saboda haka ka yi da gaske kuma kasancewa abinda zai sa ka yadda ka yin kasancewa lada kake samu domin in kuɗi ne aka ce za a baka da sadda ka maimaita dubu daya ka ce Allahumma ghfir lahu warhamhu dubu ɗaya wa afihi wafu anhu dubu ɗaya aka ce to maimaita su arba'in zaka juya chabar ba wuya to to da haka za ka auna eh? ba bacci ba har dan ya ce ba ma bacci to ba bacci a je a yi yanzu an ba ku misalin da za a gane ga mata nan zanne sun yi zugun zugun haka za ku je ku yi hadda wata rana tasowa zan yi bar karatu in zo nan an sa hadda to da haka kowa ya je dan kowa sai ya samu wannan addu'an nan akwai ranar ta a wurin kowa to wala da haka a je a iya ga wata nan ƙari nan ta shiga makabarta wannan mata su kan ba su cika zuwa makabarta ba to amma wata ran ba kuna bi ta hanyar wurin ba ko hanyar aka bi za a wuce an ce ku yi karatun sai ki ce assalamu alaikum ahlad diyar min almu'minina wal muslimin haka za a fara amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku mutanen wannan gida daga ku da musulman ku wa inna kuma muma wallahi insha Allah in Allah ya so na bikun mun kusa zuwa za mu zo mu same ku muna nan zuwa wata rana sau da aka yanzu gaba ɗaya nas'alullaha lana wa lakumul afiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala gare mu da ku kanku Allah ya kubutar da mu saboda haka shikenan wa fi sahih muslim an aisha radiyallahu anha qalat sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam na tambayi manzon Allah wata rana kaifa naqulu kaifa taqulu idza astaghfarta li ahli al ya ya kake cewa ko kaifa taqul ya kake cewa in ka zai makabarta ya kake cewa ga yaman yadda kake fadi qala quli kice allahumma wannan assalamu ala ahli diyar min al wal muslimin kun ga bai bambanta ba da wancan yanzu ko sai dai nan wa yarhamullahu al minna wal mustaakhirin wannan ita ce ta matasa ta an ba su ta farko su ciyaman ta su ta farkon can wa inna insha Allahu bikum lahiqun shi ma ba wahala ma to da ka sai a dau wannan duk wanda ka kaga dama ko kuma ka riƙe duka wata rana wannan za ta zo wata rana za ka mance wancan ko kuma duk wanda ta zo ka yi assalamu alaikum ahla diyar min almu'minin wal muslimin wa yarhamullahu almustaqdimin minna wato Allah ya ji kan marigaya daga cikin mu wanda suka riga suka zo kenan wal mustakhirin da wanda kuma basu riga sun zo ba su wa inna insha Allah bikum lahiqun mu ma insha Allah muna nan zuwa za mu zo wa fi sahihi anha aidan na rasulallah sallallahu alaihi wa sallam kharaja fi lailatiha min min akhir al annabi ya fita a daren ta ne ran girkin ta sai ta ga ya sada da ya fita Ya ce ka aka ta ce wallahi hasidin ka mata a wasu kawai ce da ta ga annabi ana kwance ya yi sadaf sadaf sadaf ya jawo kawai ya fita malam sai ta tsammanin zai lallaba ya shige wani ɗakin ne sai ta biyo ta taso ita ma ta biyo shi ta ga ina zaya malam sai ta ga yayi baƙe ya kama hanya ya tafi ta dai bata dai gamsu ba ta ce bari dai ta bi shi har can dai ta ga me za a yi ya ce kawai ta bi shi yana tafiya tana bin shi in ta ga ya ɗan abun nan ta ta saje wani wuri yana bi yana tafiya har ya kai can ya kai makabarta ya je ya yi masu addu'a ya yi addu'a ya yi addu'a ya addu'a ya gama ya juyo ita ba ta juyo yana tafiya tana ƙara sauri yana tafiya tana ƙara sauri kai ta ga dai abin ta fallo da gudu tana ta sauri ta fallo da gudu ta sauri ta zo ta shige ɗaki duk ba ta san ya ganta ba a ba sai da ya zo kawai tana ta sheka shasheka tana shasheka ya same ki da abin da shi dalil a bi dai daga zaya. ta ce wallahi radda ne ya saka mata wani abu mara kyau kuma ba ba daidai ba ta ce wallahi ta yi tunani da ta ga annabi ya lallaba shi ko ba za ka sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya fita a hankali ne fa dan kada ya tara ta bacci ya cutar da ita ita tana bacci shi yanzu ya tuno ya zo a ce jibrilu ne ya zo ma ya mai cikin daren kuma shi jibrilu idan ya zo ya tarar da shi cikin wani hali ko itar da ita cikin wani hali baya shigowa ɗakin sai ya tsaya daga waje akwai lokacin da ya zo ya tarar ta sa kayan kwanciya ta kwanta sai ya tsaya daga waje sun yi alkawari ya ga bai shigo ba ya fito waje sai gan shi ya ce baka shigo ba ya ce ba zai iya shigowa ba saboda umar mumina ta riga ta yi kwanciya ba zai so ya ganta a halin da take ciki ba saboda haka na tsaya daga waje suka tsaya waje suka gama abin da za su gama jibrilu ya yi sama alaihi salatu wasalam ya ce idan ta tashi ka gaya mata ka ce allah yana gaishe ta nima yana gaishe ta ya wuce sama shine ma da ya tashi ya ce mata ya ce ya aish ta ce ta ce ta ce ita ya ce jibril Allah ya ce yana gaishe ki jibrilu ma ya ce yana gaishe ki ya ce ita sai ta rasa ma wanda ne za ta wanda ne fi mata daɗi ma rana da wannan kalan sunan da aka yi mata ko da wancan sakon da aka ce Allah na gaida ta to amma duk da haka nan wai yau sai ta tunanin za a shige wani wuri watakila ya tashi ne sai ta bi ta bi kuma ba ta so ya gane ta ta bi shi ta kuma ta fallo da gudu ta zo ta shige ciki shi yasa wani abu in dai mata ne kawai ka jale su kai hakuri kawai ba za su bari ba kawai ba za su bari ba su bi daidai gaba ɗaya ba zai yiwu ba kawai a malkaya a malkaya a malkaya a za mu a tafi kawai wala zai eto eh wani iri yana sosai ba shi ne ma da ya dawo ta kuma fallo da gudu kada ya ganta to shi yana ganin baya ba idanu yake da su ba a baya amma yana ganin baya kamar yadda yake ganin gaba ba a sa mai ido a baya ba amma yadda yake ganin gaba ka yake ganin baya shi yasa shi baya waige ba sai yayi waige haka waiwaya ga abu ba in ka tawo kawai yana da ba sai dai ce wani kawai ma magana ko ba idanu aka sa mai ba amma shi yana ganin gaba yana ganin baya sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wannan abun yasa zaka gani wani lokaci ana sahu sai ya ce istawu ko ya ce ina ganin wani a sallah ya yi kaza kaza saboda ya ganci ta bayan yana ganin shi yasa za gani kana karanta shi fa za daga cikin abin da aka bashi na kusa shi yana ganin gaban shi yana ganin bayan shi kuma shi bai yaudara baya kalla abu ta gefen ido waye faci kallo ya kalla in zai kalli abu zai kalle ne gaba daya in ba zai kalla ba zai kalla bane baya yaudara ko ta ido sallallahu alaihi wasallam kama da ta ga ta wahi ta falla da gudu kada ya gane wace ce bai yana ganin duhu ga wajen Allah da gudu gaba ɗaya ta ruga ta je ta koba ta sa kai koba ta cige ciki to amma kuma ina ta sha gudu sai ji tana shasheka ta ce me ya kai kike da da bari kwance kike shasheka ba da zai a zo da wani abin da ya zai shasheka ba kai lagiya to dai haka akai to amma dai a mahallin shahid yanzu wannan din ne ta tambaya ta ce to yana ya in kin zo abin da zaki ce masu kenan ki masu adda. ki ce Allahumma ki faɗi wannan ina ma na koma ai ba sai ta ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna gadan mu'ajjiluna wa inna insha Allah bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli baqi'il qarqat yace wa wato ku bayan wannan sallama daru qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun wato abinda kuke abin nan ya zo maku wannan ba badan wanda da ake jinkirta maku ya zo wannan ce maku gobe zai zo gashi nan an jinki ya zo lokacin shi yayi wa inna insha Allahu bikum lahiqun mu ma insha Allahu za mu zo za mu zo mu same ku Allahumma ighfir li ahli al-baqi al-gharqat ya Allah ka gafarta ma yan baqi al-gharqat haka ake ce mata baqi al-gharqat wa du'a'un nabi sallallahu alaihi wasallam lil amwati fi'lan wa ta'liman wa du'a'u sahaba wa tabi'ina wal muslimina asran ba'da asrin wato man a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga waɗannan matattu a aikace wa ta'liman da karantarwa a karance yace ce ayi wa du'a'u sahaba da yadda sahabbai su ma suka rika yi ma matattu wa tabi'ina da tabi'ai wal muslimin duka da suka yi ta yi duka waɗannan dukansu da suka yi ta yi asran ba da asarin zamani bayan zamani aksaru min an yuzkar wannan ya fi ƙarfin a ambace shi yana da yawa wa ashharu min an yunkar kuma abu ne wanda ya shahara a filin da ya fi ƙarfin a yi musunsa abu ne sanan ne kowa ya sani waqad jaa anna allaha yarfa'u darajatal abdi fil janna kuma ya zo aka ce bawa ko baiwa ku ji wannan maganan yana da mahimmanci aka ce zai ga an ɗaga mai matsayi a aljanna bawa namiji ko bawa mace ana ɗaga mai matsayi a aljanna ƙara mai matsayi ko ya ƙolo an na haɗa sai ya ce ina na samu wannan me na yi na samu wannan matsayi aka ƙara man wannan abun nan a cikin aljanna sai a ce fa yi ƙalo bi du'a'i waladika laka saboda addu'an da ɗanka ya ma ne ko ɗiyarka walad ismul jinsi ne yana nufin namiji ɗa namiji ko ɗiya mace du'a'in abin da ka haifa ne wannan ya sa aka ɗaga ma matsayi ku duba gashi can abin nan ba ya ce lam na tafi alaihi marfu'an wallari na fil muwatta kuma ma in ma malikiya ne kunji. abin da suka samu dai a cikin muwatta min kalamin sa'id bin al-musayyib bi lafzi da lafazin cewa inna rajula la yurfa'u bi du'a'i waladihi min ba'dihi mutum akan ɗaga mai matsayi a ƙabari ta dalilin addu'an da 'ya'yansa suka yi masa unzurul muwatta in kana so ka koma muwatta ta imamu malik wanda aka yi maganar kitabul qur'an babu al'amalu fi du'a hadisi na 38 ma a cikin wurin duk an je ma ruwa kwance sai sha to ya ishe mu haka mu tsaya nan sai gobe in qaddara Allahu lil baqa usulu sawabu sadaqah ka ita magana nan ga sunan wasulu sawab kaza duk wane ne ko wane ne ga sunan Allah ya taimake mu na'am tafi bi hada ko dan no adda biyu aka bada na'am a yanzu to arfad ne ha ira ka ci kai ba ka ce lokacin arwa kai adda da aka yi ta ba tun zo wani kada daga hannu a ce ta kake so ka ballo a an gama da wannan sai kuma Allah ya kai mu bada arfan in je sai mu ƙara suna mu masu yi su ƙara a shikenan ma ita ra arfa ka ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya dhal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا كلنا ولا تكن علينا اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم ربنا لا تفضحنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسيم مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إنسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله